بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Assalamu alaikum عليكم rahmatullahi wa وبركاته يا musulmi a ci gaba da karatun wannan littafi na tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawil fi ma'ani tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fodo ya ta gama da hullahu bi rahmatu mun kwana a cikin suratu ala imrana muna shahi na 139 a daidai ayar da Allah madaukakin sarki ke cewa wa izga dauta وإذ قدمت من أهلك تبين المسلمين مقاعد a bayani ya gabata Allah na kiran masu imani su yi haƙuri su tsarce shi cewa in su yi kai haka makircin mai makirci bai cutar da suwa kuma Allah masanni ne ga abin suke aikatawa mai kewayewa na Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa izga dauta lokacin da kai sammaku min almadinati min ahalika daga ɗakin iyalanka min baiti Aisha daga ɗakin sai da Aisha wafi manqaba na akwai daraja laha ga sai da Aisha tamshi ala rijlaika kana taya akan kahonka ila uhudin zuwa ga uhudu ai ma'ana ka tuna wannan lokaci liya zahara laka annan nasara ma'a sabri domin ya bayyana gare ka ya kai ma'aiki lalle nasara tana tare da haƙuri walan malan a asabahum ma asabahum domin wakacin da su musulmi ba su yi haƙuri ba abinda ya sahi su ya saye su saboda haka ana son a gwada ma annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da al'umma ta yi hankuri yana cikin abin da ka sa a ce nasara kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama li uhud annabi ya hita zuwa uhud fi shawwal a cikin watan shawwal sanata salasi min al-hijra shekara ta uku da hijira ba da an sallar juma'a bayan annabi ya sallaci sallar juma'a wasta shara a sahabu ya shawarci sahabansa. fara'a a kasaruhun mahi yawan sahabai ya ga alƙama ta zama fil madina cikin madina annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da nemi shawarar sahabbai mahi yawa sun ce mu tsaya nan cikin gari in sun same mu ko mi aka yi wa fihim cikin waɗansu kace a tsaya nan cikin gari har a same su akwai ibnu ubayyu al-munafiqu waɗancan sun yi don Allah amma shi ya san abin da ya kulla wara al'akaru na wasu ko sun ga alkuru da hita daga cikin sabai wasu na ganin ya manzon Allah mu hita kada mu ce mu tsaya cikin iyalanmu a same mu faƙalu ukuruj bina hita da muwa ila ha'ula ilkilabi zuwa ga waɗancan karnuka la ya rauna anna jibinna anhu kada ya su ga mun ji tsoronsu wa ra'ayuhu sallallahu alaihi wasallama ra'ayin manzon Allah adamul furuj rashin hita wa alahu alaihi sun kanati ga manzon Allah daga haka fa dakala sai annabi ya shiga hu gidansa wala bisu ya lamata hu kwalkwalinsa fa kharaja ilayhi zuwa gare su faƙalu suka ce if'al ya rasulallah ma badalaka ya manzon Allah duk abin da Allah ya bayyana ma abin da ka gaya ya cancanta aikata shi tare da mu faƙala layan bagili na biyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kamata gaba annabi an albasa ya ɗarma lamata husulkensa sun mai yarji sannan ya koma ya cire a hatta ya hukuma Allah sai Allah ya yi hukumci bai na tsakani wa bai na adai tsakanin makiyansa wa kana man kharaja ma'ahu ya kasance wanda ya hita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfa alfan illa hamsina mutum dubu illa hamsin ɗaya ababu. wa kana al-mushrikuna nazalu bi uhud yawm al-arba'a su ko mushrikai sun hita ma'ana sun sauka uhudu ranar narba wa hum salasatu aladin suna su dubu uku fa za sallallahu alaihi wasallam bi shi'ibi manzo Allah ya waye su ahya azaza Yau as-sabt rana asabar sabi'i shawwal bakwai ga watan shawwal waja'ala annabi ya sanya zahara zaharahu bayansa wa askarahu da yaƙinsa ila uhudin zuwa ga uhudu wa sawwa ya daidaita da su sauyawan musulmi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce tuba ul mu'mina kana jidda mu'minai ay tanzilun kana jidda su maqaida makafa lil qitali don yaki ay markazan makafa min al maymana annabi ya sanya wata abin nan likafa dama wa maisara an sanya wata likafa a hagu wal qalbu an sanya wadda a tsakiya wal muqaddima an sanya wadda a gaba was saqa an sanya kwabrin yaki haka an ka kasa su wa ajara sallallahu alaihi wasallam 50 da rabi'a annabi ya kafa mutum hamsin mahalba wa ammar alaihim abdullahi ibn jubairi annabi ya shugabanta musu abdullahi dan jubairi bisafil jabali nan gehen jabalin romat wanda duk ya zo udu ko yanzu rucin nan na alama ce wa qala in bahu anna yace ku yi muna yayyahin kibau Alkaila domin dawaki in bahu anna bin nabli ku yi gare mu da abin nan da bau bilahil sabar dawaki la ya tuna min wara'ina kasu kewayo muna wala tabrahu ka ku bushe galabna aw sirna ko da wato abin da mun samu nasara ko mun samu agaji ko an rinje mu don Allah ku daga wa kana ma quraishi mi'ata farasin quraisha suna doki 200 alamai manati hadamat yakin quraishawa Khalid ibn Walid wa alamai sirati ha wajahu kuma ikramatu min abi jahalin waɗanga kumuzgaina a wancan hali da baya ku musulunci ya bani da su Allahu akbar waɗanga mutanen da ƙuraysha sun sa gaba gaba ko ji an ce ga sunan in ba don in ba don imani ba kauce ɗaya zai hmm. wanda ɗaya ba su karo da shi Hamza da Abdul Muttalib da Umar dan shi wallahu sami'un Allah mai jina la aqwalukum gaza zatukum alimu Allah masanin bi ahwalikum halukum ko tukun da niyoyin to ana nan bisa ga wannan tsari da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi an wa yaki gida biyar an sa dama an sa hagu an sa kalbu an sa saka an sa muqaddima wannan duk inda an kawa yaki haka an yi mai ruwa saboda akwai shigo bacewa ɗaya za musulunci shi shiri to ci gaba

wato munafiki aibin da yake cikin al'umma wato ɓannati ta yawa duk abin da al'umma suna kulla to munafiki shi ka kwanta ta to don haka Allah madaukakin sarki ya ce ka ambata iz da badalun min iza qablahu iz hamma da'ifatan minkum lokacin da wani gabrin jama'a biyu daga cikinku suka suka niyanci an taushe lata هم بنو سلمة من الحزرجي وبنو حارثة من العوسي كما أنا جاء أن كس أبو شري جناها أسكر waɗanda su ne hikahikan yaƙi sai lokacin da an ka shirya za a gwarzawa sai suka ce to su a tsaya su suna da shawara za gida Shekarar abdullahi ya ce walham abinda ake ce muhammu dunal azami in an ce mutum ya yi niyya abu to bai yanka zai ba shi a hammu muna tare da kuwa ta'arifi na zai fa awwalu ma yamaru bil qalbi farko abin da zai shudi ga zuciyar mutum to yi sama qadira ana ce mai haɗin, ka ɗora ganin ko in yi abu kaza da shi ake ce mahaɗar batun zuci fa in ƙawuya iya ƙarhi fa hadisu nafsin labarin zuciya kenan wasa wasa to ana ce masu wasu wa in ƙawuya iya ƙari daga haka fahammu to shi ake ce muhammu wa in zada iya ƙaru daga hamu fa azmur to shi ake ce maniya ya ne ya yi su ma ba sannan bayan azmu in ma ƙaunin au fi'ilun ko dai mutum shi faɗa abin da ya niyyar ko ku ya aikata wai abin da yake abin da yake son mu gano mi in hammat awo to ita wannan jama'a ba yi ta yi ba hammat an tamshala tajabbala ta yi tsoro an liƙitali watar ja'a ta koma wani lokaci na lamma lokacin da abdullahi min ubayu abdullahi dan ubayu ƙididi munahikin nan raja ya koma wa ashabu hudu shi da sabansa ya haɗa nashi da nashi yace kai ku mu koma gida aw wa qala alamu naqtul anfusana yau dan bi za mu kashe kanunmu wa auladina da ƴaƴanmu fa qala lahu abu jabir sai abu jabir yace abdullahi aka ce mai huwa amrun haram al-ansari as-sulami an shirukum billahi ina gan muku da Allah fi nabiyiku a cikin haƙƙin annabinku wa anfusukum da kanunku don Allah kan mu yi haka fa qala ibn ubay sai abu da ubay ce ka sai wa mutum launa alam qitala la tabanaku wato ma ana ne wa haka za a zo na a shanya ba karkashe wallahi da mun so ga za yi mu zo mu haka kawai muka ba da dibi mutanen can sabbata sabbatahum Allah to shi wanga amr ibn haram al-ansari as-sulami Allah ya tabbatar da su wallahi sarfa ba su jiwa ba wallahu waliyuhuma shin farkon aya ga babu zargi to amma nan da yake wallahu waliyuhuma Allah shine majidincin su nasiru ba mai taimakon su wa bil bukhari qala jabir fina nazalat jabir yace cikin gare mu wannan aya ta sauka wa ma sarrani annaha lam tanzil kuma wallahi bai faranta mai a ce aya ga bata jida ba aka ce mai don me yake liƙaulihi wallahu waliyuhuma tunda Allah ya ce wallahu waliyuhuma to ni wallahi na ji dadin ji da wannan aya wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna masu imani ga Allah kadai suke dogara yasiku suna amintuwa bihi da shi duna gairi banda waninsa liyansurum Allah na taimakon su kama nasarahu kamar yadda taimake su bi badarin can badar Allah ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa a badar yanzu kuma gashi an kawo musu warmaki gida amma badar ga su yan kaɗan na Allah ba ce musu yi azilla ba ce musu azila ba azilla yan kaɗan inda an ce azila sai a ce kaskasattu to Allah bai ce musu haka nan ba tó ti gbàgbà mu jìyà. aka. Wàtàkùn wọn àlàyé àgbà kò ní ká ìgbòho. a kun zo nan kun haɗu ga irin abin da an ka samu na munafikan Allah yaƙi ba a samu shiri gare cikakke ba amma Allah zai ba ku nasara daga farko in an ka dogara ga Allah Allah zai ba da nasara aku tuna mana wala kan nasarakumullahu Allah ya taimake ku shi da tawakkaltum lokacin da kun ka dogara alaihi gare shi bi badanin can badar ismu ma'in sunan ruwa na bayyana makka wal madina tsakanin makka da madina sumiya bismi sahibi an ambaci wannan wanda sunan ma'abuci ruwan wani na rajulun wannan namiji na min juhaina daga cikin kabilar juhaina shi ake ce badar waqa hunaka awwalu qitalin bayna rasulillahi bayna al-mushrikeena farkon yakin da ya faru tsakanin manzon Allah da mushrikai to badar na an ka fara ma'araka sabi'u ashara ramadan goma sha bakwai ga watan ramadana da azumi ga baki sanatu sintaini min al kuma wannan shekara ma an ka fara ta azumi shekara ta biyu ga hijira kai dai ba kai to nan ba ka zuwa gona kai ba hmm. muka muna can muka yi ni gona da azumin mu ta ko yaƙi na ana yi fa'azallahu fihi al-islam Allah ya girmama da musulunci a ciki wa hizbahu da jama'arsa Allah ya taimake ku an antum azilla kuna yan kadan bi qillatu adadin wa udadin da karamcin adadi da karamcin tanadi babu yawa babu tanadi Allahu akbar lam yaqul azillahu Allah bai ce kuna kaskastatu ba li yadulla ala qillati wattaqullaha ku tsorci Allah la'allakum tashkuruna ni'man nasal in kun tsorci Allah za ku gode ma ni'ima wadda Allah muku ta nasara idwan ila innaha nazalat an ce aya ga taji da lamma huzimu lokacin da sun ka yaƙi ya kare ya ƙuluna an nana na haza wai ina wannan rashin nasara zo muna taskiran lahum don tunatarwa gare su awal ma'ana na lunan ni'ima wata shukuruna an yi muku haka don ku samu ni'ima ku gode ko bi shekaru an ka ada godiya mawdu al ba bagiran ni'ima li'annahu sababu domin sha dalilin lokacin da musulmi abin da same su uhudu ya same su kace wai ina mun ka samu wannan kariya alhali gashi Allah ya taimake mu badar muna yan cino sun sun huskanci jama'a masu yawa amma su ba da yawa kuma sun kai musu raka raka duk wani wanda aka ji garin makka wani shugaba wani babba rana an kasai

ambata izzarhun linasrikum in taqulu lokacin da kake faɗa lil mu'minina ta'uduhum kana musu alqawli ta daminan don na yanzu ku alam ya yakum bi bai ba an yi middakum Allah ya daɗe ku ya inu ku ya taimake ku rabbukum ubangijin ku bi salati alafin da duban bani uku minal al mala'ikati na mala'iku munzali na abin jussuwa yanzu ba kusan Allah ya daɗa ku da mala'iku dubu uku muna so ya Allah muna so bita kafi bilil jumhur wata shidi limin amirin karan Allah ya kafi zalika wa inna ma ji a bilan an zo da lan isharan bi annahum kanu kal'ayasi na minan nasari saboda kamar sun yanke maka wani samun nasara da du'ihin don rauninsu wa ƙillatin da ƙarancinsu wa ƙuwatar a dokarin maƙiya wa kasaratin da yawansu lokacin su haka abin da ya same su ya same su nan sai su haka su yanzu ko zuwa an ka an hako wata ma'araka isu a ɗina za a ya ce a alam ba ku amince Allah ya daɗa ku da mala'iku dubu uku ba kayaran su nawa ba dubu uku an ka ce ba to a kama mala'iku dubu uku mala'iku guda duk shi na gube su bala bala in تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن bala ijaban lima ba'adulan wato wannan kamar karbawa na amsa jawabi ga abin da bayan lan ai yakfiyakum zalika wannan yana isaf wa fil a cikin suratun anfali da alfin li'annahu amadahum don Allah ya dade su awwalan daga farko bihi da dubu guda sun masarar salasar sannan ta koma dubu uku sun masarar sannan ta koma hamsin dubu biyar kama kala ta'ala in tasbiru in kuka yi haƙuri lalika liqa'il A kan gamuwa da makiya don a yi ma'araka wa ƙullaha kun ka ƙulci Allah fi makhalifati a cikin saba munnin Allah wa ya'tukum makiyan sun ka zo muku su mushrikai min faurihim daga lokacinsu? su za wanga min sa'atin daga sa'a su hazi wannan aw nuhuzin ko zabura su al musri'u mai gaugawa ilaikum zuwa gare ku min gairin sai ba da jinkiri ba domin wanda kaga kana iyawa da shi sai sai ka zabura kai bakin kwadai to wallahi sai sun zaburo suna ganin azashi muku cin kwadai sai Allah ya dada ku da waɗannan wa fil asli mazdarun farak al ana cewa tukuna ta tafasa a galat idan ta tafasa wasu iya lusurati an ka arifi ga abin nan ga gaggawa suma ilika sannan an ka ta shi lil hali allati la raisa wanda babu jinkiri fiha ciki wala taraki ba jinkiri wa dahum al-imdad Allah ya yi musu alƙawalin dadi ala sabri amma akan hankuri wata kwarjin tsoron Allah hassan don kwadaitarwa alaihima akan su wata kauyatan da karwawa lukulubin ga zukatansu yumdidukum rabbukum ubangijin ku dai zai dade ku bi amsa ta alafin da duban bani biyar min al malaikati na malaiku musawwimin masu alama bi fatahi al wawi lil jumhur wa bi kasri halim na amir lim la amr wa min kaseer wa asim ay mu'limin masu alama bi taswimi da alama allazi huwa izharu sima shine bayyana da alama wa qad sabaru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hidda saban su yi hakuri wa anjazallahu adam Allah ya zartar da alƙawalin sa bi an qatalan ma'ahumul mala'ika mala'iku ta yaki tare da su ala huyulin akan dawaki bulkin horhon alaiha ama'imun mala'iku suna da raunna suburun abin nan yalo amma wagga magana ala qawl urwatu ibn zubayr aw bidun ko ko horhoru Eh, ala qawli ibn abbas wa an ali ibn an samo daga ali abi dan su mala'iku ursiluha sun sako uzba ta tarawani bayan aka ta tsakanin ka hudun nan rawanin su ya jida katin na ya jida ji sai na adiyu wajumi'a bi annal mala'ikatu alamat amma kuma an hada cewa mala'iku ta yi alama bi ama'imin da rawun nabinu farfaru duk mala'ika da ta zo cikin dubu biyar ɗin ko wanda farin rawani gare wa'adda ba fari ba illa jibrila in banda mala'ika jibrilu fa innahu a alama shi kan yayi alama bi amamatin da rawani safara yalo ai alamisul imamatu zubairu min awwam da mala'ika jibril da Zubairu dan awwa su adda rauna yaro wal isharu fil harbi kuma ishari ga ga yaki bil alamati da alama sunnatu sunnana ya wata ta shude kazan lil haibati don nuhin bada kwarjinin tsoro alal ada akan makiya qala ibnu abbas abdullahi dan abbas ya ce nazaratul mala'ikatu na mala'iku sun sauka suna da alama bisufi da sufi irin wannan na abin nan waya rago fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu annabi ya umarci sahabbansa an yasu musu yi alama ga an fasu kanun su wa kuyulun da dawakun su bisufi da sufi wa qala tasawwamu ku yi alama fa inda malaika ta kanta sawwamat mala'iku ta yi alama bisufi al-abyad fari fi qalasim hi qalanisim a cikin hullunan su wa magahirim da kwalkwalinsu wa ƙila bi suyi alrasabu sun yi alama da sufi amma nan ne fi na wasil khaili da kwarkwadan goshin doki na an ka na an ka al-sufi wa ku wa'azana da da wuciyarta bayan doki wa fa'idatu abinda a fa'ida wannan alama ya izharu shaja bayyanar da zarumtaka sanartu kansa wa adamil iltibas rashin shudan yawa al jama'ati jama'a wani lokaci indan tahamir harbi in yaki ya kace ne ko an zo yaki ya kace me kana iya gane naka amma in babu alama sara dai yi saboda haka mala'iku sun zo da alama kuma ku yi ana uniform awo ana uniform wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan ko

irin a tashi za a yi wani abu wanda ya shahi jihadi wato a samu karaya ya an samu karaya abu ya ɓaci duk abin da an ka ta san ma a sa gaba ɗai a dogar ga Allah amma da an samu karaya to karya ta ƙare samun nasara babu shi don haka wa ma ja'alahu Allah al-imdad Allah bai sanya wannan dadi da an kawo sabon manzon Allah ba illa bushura sai don bushara lakum gare ku bin nasar samun nasara kuma Allah ya yi muku haka wala tadama inna qulubukum bi don zukatan ku ta natsu da shi bi kasaratil adadi da yawan adadi amma muna shaida muku duk wannan dadi da Allah ba ku da mala'iku da wa wa man nasru illa min indillahi jama'a muna tare da ku wallahi nasara ba ta kasance sai wurin Allah Bayan duk wanda kake ganin kana da ƙarfi wallahi Allah na iya juye ƙarfinka kai ta sai abu ya faru kai ta malaki kana taɗi kar sa abi ya kasance haka waman nasau nasara ba ta zamo ba illa min indillahi al-aziz al-galib wanda amari jayi Allah zila wanda ba arijayarsa al-hakim wanda amma hikima bi nasarul mu'minina bi inzalil mala'ikati taratan wani lokaci Allah ji da mala'iku wa bidunihi ukhra kuma Allah ya baku nasara ba a ji da mala'ikun ba yu'ti nasara Allah na ba da nasara ga mai sha wanda su nasara wa laysa bi kasratil jundi wallahi yawan runduna ba shi a nasara ba jama'a muna tare da kuwa kan min fi'atin qalilatin galaba fi'atin kaseera bi izni Allah wallahu ma saboda haka to Allah ya yi haka an jidda mala'iku dubu biyar tare da kuwa don a yi ne ليقطع طرفا من الذين to Allah ya yi haka liya kada a don Allah shi kaɗi ma'ana shi halaka mutu mutallikun binasarkumullahu ala an wato Allah ya yi haka don ya taimake ku don Allah ya kaɗi ya yanki ya halakar isa ƙulu zarfun lahu da min wa izga dauta wal ma'ana nasarakun bi badare Allah ya taimake ku badar liya halaka don Allah ki halakar da ɗarafar wani yanki mutalikun shi ne ko batun wani yanki min allazi na kafaru wagga aya ita ta gwada ba kahirci bai yanki wa alƙiyama ta tsaya ha alƙiyama ta tsaya ba ba arsa kahirci liya kada a ɗarafar ba ce a halakar da kahirai duk ba wannan ya nuna ha abada ana samun kai Allah ya ce bil qatari da kashi wal asari da kamu fa qutila bi badar an kashe badar min sadatin duk wanda a wani shugaba na su an karkashe su an kashe shugabannin su sab'una mutum saba'in jama'a gari guda an ce an kashe shugaba saba'in ina sauran shugabanni makawa manya-manya waɗanda ka ganin muna suwanci suwa ne wallahi da sun kai to ana ana kiɗi ana rawa ana shaye-shayen giyoyi ana cece namomi da an kaki eh, ta bayi na rawa ana kaɗawa da ni a ce a dawo ina sai dai lahira Allah sauƙaƙa. Wo sira sabu na kuma aka kamo saba'in. an kashe kumuzgai saba'in an kamo saba'in wakila ma'anahu Allah ya yi haka ya haduma don shuru shurukunan wani bango miya arkanin shirki daga cikin rukunan shirki wakila mutaliqu bi qawli waman nasaru illa min indillah huwa ahsanul umumi shi ya kyawo saboda umumarsa wajen yani ala wajen badli wa zarhu min wa izga dauta kabi yakabitahum ko an karanta yi ko kuma Allah ya kaskasta su ya zullo mu Allah ya kaskasta su bil hazimata ya samun karewa yaki wal gaizi da hasala wa asalil kabti asra ko kuwa alaw alal waje akan huska wala dina no aka da mutun huska ta ta buge kasa hannuwa ne sarrafi kasa shi a karfi wa fil qamusi ya zo cikin littafin luga qamus kabatahu ya kabituhu ya sara'uhu wa ahazahu wa sarafahu wa kasarahu wa radda al'adu bi gaizihi wa azallahu cikin kamu sakai bayan kalibu su juya yanzu su koma ka'ibin suna kaskastatu lam yanalu ma ramu ba za mai sun ka murada ba wani zala lamma hamman nabi sallallahu alaihi wasallam an yadu alal kufa an ya gaba taji da lokacin da annabi ya ne shi ka hira addu'a au lamma da an alai ko lokacin ne musu addu'a au lamma kusirar ruba'atu ko lokacin an kare mai hakuran gaba wa shujja waje an ka rotsa huskatai yau ma'udin ranar uhudu wa qala kayfa yuflihu qaumun manzo Allah ce yaya mutane suke samun rabbanta hababu waɗansu ma kwakwabar da nabiyun huska annabi su bi da jini ka annahu istab'ala falahum kamar ya nisanta da zaman samun abin nan abin nan nasara samun samun rabu to sai Allah ya ce mai ليس a من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم wannan shi ya nuna gaskiyar ƙur'ani da gaskiyar wanda an ka ji suwa mashi ji abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce yaya mutane karabanta waɗanda sun akwai kwaɓar da kuka manzon su da jini sai Allah ya ce mai laisa laka min al'amr shay al'amarin su shiryu ko ba za a shiryuwa ba ba harka kasa ba إقبال الأمر لله وإنما أمرت كان أو أمرتك وإنما وإنما أنت منذر كما يقرقليك مامور بالكتال أمرتك ريك وقد فعلت ما أمرت كأيك تأبين أنك أمرتك بهيرش إيتران بين المعروف عليه الذي هو أو يكبتهم والمعروف هو mi an naka yaƙi an ka ce ka yi kuma kayan abin da an ka azaba a waya tuba alayin ko Allah ya karɓi tubarsu bil islam da musulunci ina asar mun sun musulunta a waya azaba ko ko Allah shi azartar da suwa ya asaru in sun nace alal kubur akan kafirci wal ma'ana anna Allah maliku amrun Allah shi amalikin al'amarin su wa in ma an yi ko dai Allah shi halaka su aw kai kabata kai ya su aw tuba alai ko ya karbi tuba gare su min su musulunta aw ya azaba musu azaba ya asa sun nace akan kahirci walaysa laka min amrihim shay ba ka da wani abu ga al'amarin su وفيه مقابلة بين القدع والقبط في العاجل والتوبة والتعذيب في العاجل ويعتبر أن يكون أو يتوب معروفا على الأمر أو bi ilmari an. ai laysa laka min amrihim aw min tawbati alaihim aw min ta'zibihim shay aw laysa laka aw laysa lakum min amrihim shay da kai da mutanen ka babu wani abu na al'amarin su gare ku ko mu karbi tubar su ko mu azabtar da suwa ko mu yi musu kaza duk ba harka kaza ba aw tawbati alaihim ko ko a karbi tuba gare su aw ta'zibu ko musu azaba wa an yakuna aw bi na illa ai illa an aw laysa laka min amrihim shay illa an yatuba alaihim sai Allah ka tuba su wa tasarra bihi sai ka warci da shi aw ya ko ku shi musu azaba wa tashtahi minhu ka samu waraka abin nan da an kai maka wa qila laysa laka nazala fi ahli bi'r mauna an ce laysa laka ba ga mutanen uhud ya jida ba ga bi'r mauna ya jida allazina qatalahum amirun dufayn sanata arba shekara hudu min al-hijra daga hijra faqanata alaihi salamu shahran manzo Allah ya alƙanuti wata guda ya da'u alal qatilina bil la'n yana addu'a ga waɗanda suka kashe waɗanda bayan Allah da tsinewa ɗebe albarka wallahu a'lam Allah shi yasa asiri litahidi wa innahum zalimun duk abin da Allah ya musu ya cancance su zalumai azalumaina da tamimul li bayani illati ta'zili ay qad istaqut ta'zibi bi zulmin sun cancanci a musu azaba da zaluncin su don haka kai na Allah ne su na Allah ne abinda an ya faru na Allah ne to shi ko ubangiji walillahi ma fi samawati walillahi ma fi samawati wa ma fil ardh yaqulu liman yasha ma fi samawati abinda a cikin samai wa ma fil ardi abinda a cikin ƙasa walillahi dun Allah li liqawlihi laysa laka min al shay tabbatarwa na ga ubangiji baka da wani abu cikin al'amarin su ba har ka kata ba ai al'amru rahu la laka al'amari ga Allah yake ba naka na ba anna ma fi samawati wa ma fil ardi milkuhu don abinda a cikin samai da ƙasa milkin Allah na to mi an naka yaghfiru liman yasha Allah na gabartawa ga wanda so magafirta lahu gabarta mishi wa yu'azibu man yasha Allah na azabtar da wanda ya so azabtar da shi la illata sun babu wani illa ga aikin Allah milakul amri mashi'atu mallaka al'amari duka son Allah na wa taqayidu bit tawbati qawlun la dalila alayhi taqayidi ga cewa Allah na gawarta wanda so gawartawa Allah na azza da wanda su azartarwa amma da sharadin tuba to kauli na wanda babu dalili cikin sa wa ma'arin lima tawatara min al-ahadisi kuma ya in mutu ya wannan magana ya gitta ma abin da ya maya ya zo jajjere na hadisan manzon Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa shafa'ati la ahli kaba'iru haqqun wa man kazaba alam yanalha ceto na ga masu kaba'ira gaskiya na wanda yace ban shi ma bai samu rama to miya naka mansau to miya naka kana da harka taka ciki baka taka to kayan kana wa man yatu wa lam yatu amujuri fa qul ila allahi jami'a amri la bil azabi lil musu'i yuqda wal kubra taridu anhu minkum wa zubta da'i wa ta fusika min gair takabiri suwara kilika to miya naka Allah ya saukaka to mu zo tafsiri na muka yi wanda ya mutu bai tuba ga sa ba to kaje al'amura ne ga Allah amma ba a yankau ga azaba ga wanda mai so amma Allah amma kahirci da bauɗe mu doka Allah shirki to wannan kan ana hana rahama ga wannan to sai me ba ka kayanci ba ba ka iya ba da wutana a'a Allah na da rahama in ka ce bai ta kai ku ba a baka to to mu zo karatu wallahu ghafuru Allah mai gawara na rahim mai jinkai li ibadihi ta tamimun bi tarjihir rahmati cikawa na da rinja da rahama alal azabi akan azaba ai wala tubadiru bi du'a ya lai kakku gaggawa musu addu'a don mutum na amma Allah kakai goga mai addu'a da samun matsala hmm. amma wanda a kahiri kun ji ko jiya karatunmu na musulun ko ba na biya addu'a ga cewa um, mutanen abin nan mutanen juhufa lokacin da aka yi jira aka sayi madina tare da sabon manzon Allah malaria ta matsa tana cin jiki sai na abu kai kai kara bilal sai ga shi ma ta kara ce manzon Allah garin ga abubuwan sai Allah ce ya Allah ka ɗauke wannan zazzabi na malaria na garin madina Allah ka yi juwa ka watsa a wannan hali juwa yahudu na aure. sai aka kai suka ta mutuwa amma madina shi sai aka zauna lahiya eh, wani ba kawai ya zo ce manzo Allah ya manzo Allah ya ce am ya ce mu baya da nema wallahi da zo garin ga hawa abin da samu Do Allah ya kilni azumi min baya annai na son in gaba manzo Allah ce la ya ce dan jima kuma da ta manzo Allah ya kilni don Allah azumi min baya nati ya kowa da haka akil manzo Allah ya ah, sai ta haɗa kana sai ta yaƙi sai manzo Allah ya ce ai ita Madina tanfi khabsuha duk wani wanda an mutuwan banza ga Madina ko shi ta kai saboda haka ba na kware na ba shi sai ta ya sai dalilin yawan hadisi bai da rabu yana cikin muslim Allah ya ganar da mu to ci gaba walamma da halallahu kisa ta uhud ماذا نعم يا أخوانا فإن رجل سموي أن يمكنه إلى المسلمين ليشير من عليهما كالسلعة الآن الجمعة Eh? Hmm. Ah? da Ka abin da kace? maimata a'a yan an samu riba kace yana halatta su raba daidai eh. yana halatta shi ya tambaya yan an samu riba shi na halatta su raba daidai shi na halatta su raba daidai a mutai kawa karanta wata yana cewa idan aka ba su Eh. a'a abinda an ka ce in an ba mutum kujera ta hajji kuma ba kujera ba kuɗi ya biya kujera hajji bai lizimtai ba sai in ya zan ko bai zuwa an bai mai kuɗi. to wannan in bai ko bai zo an bar mai kudin to tilas na ta in bai taiba wancan kici da aka yi zai same shi amma idan an ka bashi kujera an ka ce ga ta shaho shi ta bai doke wannan ba lazumi na ta magana ya sai shi gida don mi Allah ya doke wannan can da bai da iko yanzu a samu iko in ya ƙi zuwa in ya mutu yana shan kashi Eh? a ina taɓa zuwa kuma wannan zuwa ne abin nan a musahabi na na ba lalai ba ne in akwai wani abu da a tilas garai yana iya yi mm, in an yarda mai haka eh. ban ji ba Mm. Mm. Eh. Eh. ka amshi kudinka ta baka ji magana aka ba yanzu a a wancan kuma na magana ce nikita kuma kowa ya gane yanzu magana da kakai kai wani ya biya ma wani kujera ya ce ya ce mai ka biya min kujera amma ban da komai na bari gida na abin da yaka abin ga na bahaushe na hannunka mai sanda na ya kai ashe shi ko makaho na dulun bai ko gani sai ce to ni dai na abin da ka iya ko ba haka ba ni yake iyawa don ka ba sai ko shi na ba ba saurara to nan ga irin yau inda ake ba haka sai ya kai ba ya jira a bashi kudin guzuri ya cire abin da ka isa ta makka cin abinci zuwa da dawo sai ya bar ma iyali ne abinci sai ya doke farali shi ko in ya dawo wani wa ya ba shi jallabiya ka gane domin akwai kauli cewa walau bifti ƙari walau da tarki su da katin, in lam yaksha halakan ko biya'an mutum ya yi makka ko da yana zuwa hidawa zan talaka bai ko dari ko yana bari iyali ne eh, su ɗora biɗa saraka su ci in dai bai jin tsoron kame dawo gida ya wace ya kuma al'aura saboda haka ashe kenan a nan ya eh magana karamata ya da mata saboda haka a nan, bisa ga ƙa'idar shari'a ya jira ko ya samu wani tun da ana samu nawa aka bai guzuri an kaci ana ba da dola dubu ko ana ba dola ɗari takwas haka an ka ba su a bana to dala nan ɗari takwas an ka ba shi ya cire dala ɗari hudu a canza gida ne a bari ya bar ma iyalai na shi ko shi hau jirgi ya taimaka da dala ɗari hudu in ya canza su can sun isa cin abinci inda abinci zai ci ah. <laughs> a'a yana zuwa da wannan nuhi ka gane magana in dai an ce ko da mutum na kan kammala komi hada tuwayi ne da abin nan hada tuwa hada tuwayi ne masu kyau ana gama a sai da yan gonakin da ya noma ana ɗiba a sai suwa don a biya kuɗin kujera to balle ya samu wannan eh? ya samu kira'i a ya hmm. gabatar da ta da da Ya ya tsaya tsaya kun ji tambayar da malam ya farko shi ya yanzu hankali bai dawo ba eh. ka san abin da kace eh, ya ba dubu ɗari ga dubu ya ce mutum guda ka zuwa kasuwanci ya dawo ya halatta araba riba nace ya halatta a ina kuka jira na tun daga haza addu'a ba ku ji magana da ya ba cewa ya halatta araba riba nace ya halatta to haka na daidai ba haka na daidai ba tun da haɗa kuɗi an kai yi kasuwanci kamfani na sun kai shi wanga gudana can zuwa tashi harka shi ko wanga harka kuɗin gana ya kai to in an ka ciyo riba an ka dawo to sai a dubi wahala ta shi wanga dai ya a cire mai sannan a dubi da za a raba kuɗin kamfani sai a raba kowa ga tayin riba ina fata an fahimci wannan shi ya ƙa'ida to amma idan shi mai zuwa shi kasuwanci ya sauye to shi yace ya yarda ya taye so a so a raba daidai kuma ya halatta a'a da nashi da nashi nawa a'a yana ce dubu ɗari biyu aka ce a sha ciki ana zaune gida a sayar nawa sayayya inda ya sayo wurin sayayya ya kaci ciki to amma ina ban gane a to eh, eh, eh. to shi mi e e wani saya ai wannan ba sai ba sai shi abokin tarayya ya yadda ba in dai ta wurin kasuwanci dole cin gudun nan zaci, amma in yana gida bai hita ba to bi dabin da zai ci bai ci shi na gida zamni a in dai kamar ta hiyar gila awaki na ya kasa yi ana shiga cikin awaki da sutura kwarai a kai ka tambaya saurara ni kamin ka taka in kama awaki na aka sai ana kai kunu ana sai suwa ana shiga cikin awaki mai sana'a awaki na shiga da tattar kwarai to in zai fiya sai shi tabbata ya kare na kwarai ba su gida haida ciki mm. eh. in ya tashi kamar sutura kamar sallah ko kuma mata ta ta haihu eh shi duka magana yana ya diba cikin kudin da ya yi mai kudi ya da shi diba shi shi an ka wakilta amma in mutu ya tayo sana'a ya dawo ba aje kayan za a yi kuwa ya ga abin da ake ciki ba eh? an dawo an ce miliyan gudana an ce an ciyo dubu ɗari uku shi ya san miliyan ɗaya dubu ɗari kuna ga ya sani kaso ne kaza kaso wani kaza to kuma sai da cikin o kuɗi ya ɗiba shi su tura sallah shi yi kaza shi kaza duk shi mai kuɗin ana kallo ne o ba ali sai shekara kenan wanga ya yarda komi na nahi ciki an yarda ko wato ina son mutane kafsu dandare ga abin da ba gaskiya ba ko amilin kiraza yaro da kaba kuɗi shi kasuwanci to abinda an ka ce tahiyar da yake yaci ciki kana ji ko amma in ya dawo a aje kuɗi ya yi harka cikin kane in ya taya taya ta in an kada abinda an nashi a bashi tun da ba gangama ruge na aka yi ba yan an kai sana'a to a aje ba a hiso a mai nashi shi bai san nashi mai gida bai san nashi ba ko haka na yi ko shekarar ta kai bai san nashi hmm? to duk da haka shi harka tinka mutane yan an yadda ya ara sai ara in ba a daba shi samo gehe hmm. ganewa wata daga lokacin zaman gida kuma nan jin shi ya ta buɗa insha Allah yanzu wanda zai mana addu'a shine Malam Abubakar Umar a sallu ala karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah muna roƙonka da sunanakin ka kyawawa malam da ke karantar da mu Allah ya ƙara masa basira ya ƙara masa lafiya Allah muna roƙon ka da ayyukan mu kyawawa kurakuran mu Allah ka yahe muna muna roƙon Allah subhanahu wata'ala marasa lafiyan mu gida ko asibiti da mahujin ya tsaye Allah ka ba lafiya yan uwan musulmi masu bukatoci daban-daban Allah ka sani mazansu da matansu Allah ka ga musulmi bukatocinsu na alkhairi zari'a da ka bamu Allah ka shaida mu da su ka sanya musu alfarka Allahumma ja'alna min kulli hammin farja wa min kulli dhiqin maharja wa min kulli bala'in ina Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'in min kulli da'in wa saqanin rahmatika ya wasi'ul maghfira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil